jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. shirin ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da mai sauraro ya dace ya sani cikin mako mai karewa. Cikin shirin namu a wannan lokaci za mu ji yadda batun tattaunawar fahimtar juna watan gobe a Singapore tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta su kurkuce. Za mu je Iran mu ji ƙoƙarin da take yi don ɗorewar yarjejeniyar da ta kulla da manyan ƙasashen duniya. Shi kuwa shugaba Nicolas Maduro na Venezuela nasara yi na sake lashe zaben shugabancin kasar ko da shike amurka ta ce babu ruwanta da zaben gabarsu tana nan su kuma falastinawa na neman kotun duniya ta hukunta kasar isra'ila saboda barnata rayukan falastinawa da ta yi akwai mu da wasu labaran daga najeriya da nijar saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla kamar yadda watakila aka yi ta ji cikin labaran namu alhamis dinnan ne bayan da ayarin 'yan jaridu na duniya ke can koriya ta arewa don karas da ta rotsa haraban ayyukan nukiliya na kasar kamar yadda ta yi alkawari kafin zama gaba da gaba da shugabannin koriya ta Arewa da na amurka za su yi sha biyu ga watan gobe a singapore kwatsam alhamis sai aka ji shugaban amurka donald trump na cewa ya soke tattaunawan da aka shirya yi Ƙasashen duniya da dama sun rasa ta cewa domin hatta babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana kaduwa da jin wannan labari. Furucin Donald Trump na janyewa daga tattaunawar da Kim Jong-un na zuwa ne bayan da Koriya ta kudu ta kai goro ta kai mari. Tana ta tsare-tsaren ganin nasarar wannan ganawa da za a yi. Mu fara da jin bayanan da shugaban amurka Donald Trump ya yi na soke zaman nasu gaba da gaba da takwaransa na Koriya ta Arewa. Nura Ado Suleiman ya saurari furucin Donald Trump. Da fari Trump ya aike da wasiƙa ne ga shugaban na Koriya ta Arewa inda yake sanar da fasa tattaunawar da aka shirya za ta gudana a ranar 12 ga watan Yuni mai kamawa, wanda cikinta ya ce har yanzu kofa a buɗe take a sake wani shirin tattaunawar kafin daga bisani Trump ɗin ya ƙarin haske a jawabin da ya gabatar. I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world. na yi imanin wannan babban koma baya ne a kan koriya ta arewa da ma duniya baki daya dukkanin al'ummar koriya ta arewa da koriya ta kudu sun cancanci rayuwa cikin kwanciyar hankali da ci gaba to amma haka ba zai yiwu ba har sai koriya ta arewa ta soke shirin mallaka da kuma barazanar amfani da makaman nukiliya don haka ina jiran kim jong un idan ya canza shawara daga irin matsayar da ya zaɓi ɗauka. I am waiting. Cikin wasikar da ya aike, shugaba Trump ya ce Kim Jong-un ya sani fa Amurka na da makaman nukiliyar da suka fi nashi, wanda ba sa fatan amfani da shi kan bil'adama, don haka barazana ba abin yi bace a gare shi. Bangarori da dama ne dai suka mai da martani a kan matakin na soke wannan tattaunawa ciki har da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya ce akwai buƙatar dukkanin bangarorin guda biyu su kai zuciya nesa domin kaucewa sake gaza gudanar da tattaunawar mai ɗimbin tarihi. A gaishe ka bai ɓaci ba idan muka kawo yadda ƙasashen biyu suka tsaye da shawarar ganawa kafin zancen ya bi ruwa. kamar yadda za a ji daga bakin abdulrahman gambo ahmad shugaban koriya ta kudu ya yi ta haƙilo yana ta safa da marwa don ganin tattaunawar ta yiwu amma ina za a fahimci cewa ba karan farko kenan ba Trump da Kim Jong-un ke neman su kurkuta zaman tattaunawar tasu. Bayan kwashe tsawon makonni na musayar zafafen kalamai da cin dunduniyar juna, kwatsam kasar Koriya ta Arewa ta yi barazanar janyewa daga ganawar da aka shirya gudanarwa tsakanin Kim Jong-un da Donald Trump a cikin watan gobe saboda yadda Amurkan ke ci gaba da matsin lamba don ganin Koriya ta Arewa ta yi watsi da makamanta na nukiliya. kazalika koriya ta arewa ta soke wata muhimmiyar ganawa tsakaninta da makwabciyarta koriya ta kudu don nuna adawa da wani atisayin sojin haɗin gwiwa da ya gudana tsakanin koriya ta arewa da amurka a wata tattaunawa ta wayar tarho shugaba trump da moon sun yi musayar ra'ayoyi kan matakan da koriya ta arewa ke ɗauka a 'yan kwanakin nan kamar da yadda ofishin moon ya sanar a lahadi shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare don ganin an samu nasarar gudanar da gagarumar ganawar tsakanin trump da kim a ranar 12 ga watan yuni a singapore tattaunawar da ake ganin za ta kasance ta farko tsakanin wani shugaban amurka mai ci da kuma wani shugaban koriya ta arewa duk bayan wannan dambarwa dai saura kiris ta tabbata cewa ganawar za ta yiwu ganin yadda shugaban koriya ta kudu moon jae-in ya yi tattaki zuwa washington don ganawa da shugaban amurka donald trump don tsara ganawar ta sosai gashi kuma har an gayyaci manema labarai zuwa koriya ta arewa don ganin yadda za ta tarwatsa inda ake ayyukan nukiliyar nata Bari dai mu bi Bashir Ibrahim Idris don jin ziyarar da Munja'in ya kai fadar gwamnatin Amurkan a Washington. Yayin da ya karbi shugaban Koriya ta Kudu mun in a fadarsa da ke Washington, shugaba Donald Trump ya bayyana cewar akwai alamun da ke nuna cewar ganawar da suka shirya yi ranar goma sha biyu ga watan gobe a Singapore da shugaba Kim Jong-un ba za ta yiwu ba. shugaba Trump ya yi ta bayyana shirin ganawar a matsayin babban nasara a gare shi da yake cewa a cikin shekara guda ya yi abin da babu wani shugaban amurka da ya yi wajen kubutar da amurka wanda aka tsare da kuma buɗe ƙofar tattaunawa da shugaban koriyar da zumar lalata makamansa na nukiliya shugaba trump ya baiwa kowa mamaki wajen shaidawa duniya cewar shugaba kim zai ci gaba da zama a karagar mulki muddin ya yarda ya lalata makamansa kana amurka za ta taimaka wa ƙasar wajen gina tattalin arzikinta a makon jiya ne koriya ta arewa ta sanar da barazanar ƙauracewa taron da kuma katsa tuntubar juna tsakaninta da koriya ta kudu ta yanzu dai sai mu shekala kala babu wancan tattaunawa da ake zance tsakanin amurka da koriya ta arewa. sai kuma kasar Iran wadda Amurka ke take-taken yi mata hawan kawara ita ma. eto eh hawan kawara mana domin bayan janyewar da amurkan ta yi daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da iran don ta jingina aikin nukiliya da take yi kwatsam da rana tsaka sai amurka ta yi shelan ta janye daga yarjejeniyar sauran manyan kasashen duniya sun yi sun yi amma ina ta ce za ma ta ƙara zafafa takunkumin da ta malkaya wa iran mai tsanani fiye da na can baya don dai ta karairaya ta ilai kuwa hakan aka yi domin ya zuwa juma'an nan hatta kamfanonin jiragen sama da ke mu'amala da iran amurka ta ce a daina saida masu kayayyakin jiragen nasu wato safaya part da aka kera a amurka Ga Muhammad Salisu Hamisu da sabbin sharuɗa sha biyu masu tsauri da Amurka ta gabatar kafin ta amince da duk wata yarjejeniya da Iran game da batun nukiliya. A yayin da yake gabatar da sababbin manufofin Amurka kan kasar Iran, sakataren harkokin wajenta Mike Pompeo ya ce za su kakaba wa Iran wasu sababbin takunkuman kariyar tattalin arziki masu karfi da ba su taba kakaba wa kasar a tarihi ba, bayan da shugaba Trump ya jaye kasar daga yarjejeniyar nukiliyar shekara ta 2015. A karan farko da Mr. Pompeo ke gabatar da jawabi kan manufofin kasar Amurka tun bayan naɗin da aka yi masa kan mukamin sakataren harkokin wajenta, ya ce Amurka za ta tabbatar da ganin ta dakile karfin faɗa a jinda Iran ke faɗaɗawa a gabas ta tsakiya, tare da gindaya mata wasu sababbin sharuɗa goma sha biyu masu tsauri kafin ƙulla wata sabuwar yarjejeniyar nukiliyar da ita. Sakataren harkokin wajen ya kara da cewa sababbin matakan da za su ɗauka su ne za su tabbatar wa shugabannin Iran cewa da gaske gaske suke wajen aiki da ƙudurorin da suka saka kan ƙasar tasu. Tuni dai ƙasashen Turai suka bijirewa Amurka wajen ƙin bin umarninta na tsinke hulɗar cinikayya da Iran. Maimakon haka sun yi wata sabuwar dokar da za ta kare kamfanoninsu da ke da alaƙar cinikayya da Iran domin hana takunkuman na Amurka yin tasiri a kansu. A nata ɓangaren dai Iran ta ce ba za ta saɓu ba sake shiga wata yarjejeniya da Amurka. Ga kalaman ministan waje na Iran Mohammed Nawaz Sharif daga bakin Ahmed Abba. Mohammed Javad Zarif din ya bayyana hakan ne bayan ganawarsa da kwamishinan makamashi na kungiyar tarayyar Turai Miguel Arias Kenneth wanda ya ziyarci Tehran. Ziyarar farko da wani jami'in yammacin Turai ya taɓa kaiwa tun bayan janyewar Washington daga yarjejeniyar nukiliyar shekara 2015. tuni dai kamfanonin kasashen waje da dama suka dakatar da ayyukansu a cikin kasar ta iran yayin da suke jiran ganin yadda za ta kaya a tattaunawar ta kungiyar tarayyar turai kan wannan batu yanzu dai ya rage wa kasashen turai su ɗauki matakan da suka dace na kare hannayen jarin da suka sa a kasar ta iran da kuma cinikayyar ɗanyen man fetur ɗin da ke tsakaninsu. Iran ɗin ta yi barazanar ci gaba da ayyukanta na sarrafa makamashin uranium ga masana'antunta idan har aka gaza kare muradunta. A gaida Ahmed Abba. yanzu sai kasar venezuela inda aka yi zaben shugabancin kasar wancan lahadi kuma shugaba mai ci nicolas maduro dan shekaru 55 ya sake cin zaben don karin wa'adi na biyu na tsawon shekaru shida wasu kasashen duniya ciki har da amurka sun ki amincewa da zaben da ma sakamakonsa alhamis dinnan ne dai aka rantsar da shugaba nicolas maduro don wa'adin nasa na biyu Mu sake bin Abdulrahman Gambo Ahmad da yadda ta kaya a wancan zaɓe. Kimanin kashi 46 na masu kaɗa ƙuri'u ne suka fita rumfunan zaɓen shugabancin ƙasar a duk da cewa 'yan adawa sun ƙaurace wa zaɓen sannan ƙasashen duniya suka yi tur da shi. Yanzu haka dai an ayyana shugaba Nicolas Maduro a matsayin wanda zai ci gaba da jagorancin ƙasar har zuwa nan da shekarar 2025. Tun dai gabanin fitar da sakamakon zaɓen babban mai adawa da Maduro Henry Falcon ya shaidawa manema labarai cewa ba su amince da tsare-tsaren gudanar da zaben ba mr falcon ya ce babu wani zaɓe da aka gudanar a wurinsu don haka ya zama tilas a shirya sabon zaɓe tuni shugaba maduro jinjinawa nasarar da ya samu ta sake shafe wa'adin shekaru shida akan karagar mulki da ya bayyana a matsayin wani abu mai cike da tarihi sakamakon zaben ya nuna cewa maduro ya samu kashi 67.7 cikin 100 yayin da falcon ya samu kashi 21.2 sai dai wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar gabanin zaben ta nuna cewa 'yan takarar biyu na kafada da kafada da juna wajen samun yawan kuri'u. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi Falasdinu inda hukumominsu suka bayyana bukatar ganin an gurfanar da Isra'ila gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta masu aikata manyan laifukan yaƙi. Ga Bashir Ibrahim Idris da wannan rahoto. Ministan harkokin wajen Falasdinu Riyad Almaliki ya bayyana buƙatar Falasɗinawan bayan ganawar da suka yi na kusan sa'a guda da babbar mai gabatar da ƙara ta hukumar ICC Fatu Bensuda. a kotun da ke birnin hague almaliki ya shaida wa manema labarai cewar matakin yana da matukar muhimmanci da kuma tarihi wajen ganin an yi wa falasinawan adalci domin hukunta isra'ila wadda ke ci gaba da taka dokokin duniya bukatar falasinawan na zuwa ne bayan kazamin kisan da sojojin isra'ila suka yi wa falasinawan da ke zanga-zangar lumana ba tare da suna dauke da makamai ba matakin da ya janyo wa isra'ila suka daga sassan duniya Isra'ila ta yi watsi da bukatar ta Falasɗinawa wanda ta bayyana shi a matsayin mara tasiri saboda yadda ba ta cikin kasashen da suka amince da halarcin kotu. A makon jiya shugabar masu gabatar da ƙara Fatu suda ta sha alwashin ɗaukar mataki kan Isra'ila domin kawo ƙarshen munanan matakan da take ɗauka kan falasinawa. daga palestine sai mu yada zango a rasha inda shugaban faransa ya kai ziyara a wannan mako mai karewa ga Faruk Muhammad Yabo da ziyarar Emmanuel Macron a Rasha. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron dai ya shirya kai ziyara a kasar Rasha ne domin halartar taron tattalin arziki da za a gudanar a St. Petersburg a mako mai zuwa. Haka ma kasashen Rasha da Faransa za su rattaba hannu ga sakamakon tattaunawar tasu da za a fitar da shi bayan kammala tattaunawar ta tsakanin Putin da Macron a ranar 24 zuwa 25 ga wannan wata. Shugabannin haka ma sun shirya lallabo mafita a kan al'amuran da suka shafi nukiliyar Iran da matsalolin da suka shafi Ukraine da kuma Syria. Mai taimakawa shugaban kasar Rasha Vladimir Putin wato Yuri Ushako ya ce haka ma shugabannin sun shata rattaba hannu ga wasu takardan aiki da suka hada ma'aikatun kasashen guda biyu da kuma wasu takardu na harkokin cinikayya tsakanin kasashen guda biyu. Wani muhimmin abu kuma da shugabannin ke shirin yi shine batsewa kasar kasar amurka ta hanyar tattalin yarjejeniyar nan ta nukiliyar iran da kasar amurka ta yi wa tawaye dama dai kasashen turai sun juya wa kasar amurka baya akan iran lura da romun da suke samu a hulɗayyarsu da ita kasar iran. sai faransa kanta wadda ta karbi bakuncin shugaban kasar ruwanda paul kagame muhammad salisu hamisu na bibiyan wannan ziyara Mr. Macron ya bayyana cewa minista harkokin wajen ƙasar ta Rwanda na da kwarewar da ta cancanci ta rike mukamin shugabancin ƙungiyar ta Francophonie OEF a takaice. Don haka yana goyon bayan takararta. Shugaban Faransa na jawabi ne a kusa da takwaransa na ƙasar Rwanda, haka kuma shugaban kungiyar tarayyar Afirka UA da ya ziyarci fadar Lelize karo na farko tun cikin shekara ta da goma sha ɗaya. Hulɗa tsakanin Paris da Kigali ta yi tsauri ne tun lokacin kisan kiyashin ƙasar Rwanda a shekarar 1990. 94 sai dai kuma a halin yanzu shugabannin biyu na kokarin ganin sun sake daidaita alakar da ke tsakaninsu da ta taɓarɓare wace ta kai ga ƙasar rwanda da ke amfani da yaren faransanci sauya harshe ya zuwa turancin ingilishi a shekara ta 2008 al'amarin da ya sa karamar kasar da ke tsakiyar nahiyar afirka mamba a ƙungiyar oef ko francophonie zuwa commonwealth ta masu amfani da turancin ingilishi yanzu sai mu shiga najeriya inda bisa yardan ubangiji likitoci a asibitin yola da ke jihar adamawa suka yi katarin raba wasu tagwaye biyu da aka haife su cikinsu a manne ko mu ce da ciki ɗaya amma kuma sauran sassan jiki kowa da nashi ahmed alhassan wakilinmu da ke yola na da wannan rahoto waɗannan yara masu suna fatima da maryam sun kwashe watanni biyar su a hade da juna kafin daga bisani likitoci suka yi tiyata suka kuma raba su kamar yadda muhammad rawash mahaifi ga yaran ya shaida wa arafai hausa an haife su a hade suke muna maiduguri sai aka ɗauko mu aka kawo mana sai wannan asibiti ta ce makama suka yi mana da kuma successful aka samu cin nasara a kai kasancewar uh, maiduguri aka haifi yaran kuma a can ne ake da asibitin koyarwa ba nan ba kamar me yasa ba a musu aikin a can asibitin maiduguri eh to dalilin da yasa aka ce haka aka ce akwai wanda dai yana aikin a nan kuma ya taba yi kyallo adam ibrahim mahaifiya ce ga waɗannan tagwaye ta kuma yi ƙarin haske akan yadda ta haife su yaran nan na haife su a haɗe suke so a musu sojiri a nan fmc aka raba su da kanki ne kika aihu a'a bayan sanda na gama naƙuda tukuna sai aka yi min cs ranar farko da aka yi a ranar suka farfado gobe kuma sun fara irin motsi motsi hakan nan dai lafiyan su gaskiya suna kara lafiya dai ban ga wani matsala ba ah, matsal hassan yola arafa hausa Muna Najeriya domin kungiyar Ohanize masu kare muradun kabilar Ibo suka yi taron su a Auka na jihar Anambra inda suka ta bukatar su na ganin an zauna an yi wa Najeriya gyaran fuska. mun nemi ji daga bakin mazi obinna ofuroma ɗaya daga cikin masu faɗa aji cikin kabilar ibo game da wannan taro nasu tun ba yau ba muna fafutukar a sake lalin kasan nan don tarayya irin wani tarayyar da muke yi a najeriya ba ta haifar da ɗamin ido in ka duba kaga kasan ba wani cin gaba ke yi ba ko na fadace fadace da cin baya amma an sake lalin kowane yanki ta samu tana cin gashin kanta kamar da a hanaji suke so a yi da na san za samu ci gaba kuma su yan ipod sun su suke so a ɓille gaba ɗaya daga najeriya don kuma najeriya ba cin gaba ta samu ba to a ɓille gaba ɗaya a je a fara sabon lale amma kuma a hanaji da cijenin da suka suna kallo da nisa suka ce a'a wani gaba ɗaya ba zai ba zai samu na cin gaba inda ake so ba a zama a najeriya amma a samu cin gashin kai kowane yanki kaga ake samu kenan kuma cewa airport matasa ne masu zafin rai to zafin rai nan ne yasa suna ke a karama a yi a duk maganar da zai zama na fallewa a gaida mazi obin na ohuruma bismillahi rabana zani ga aiki na Allah wahidin ka kama mini na. yanzu kasan Nijar haɗin kai mu so Nijar halishan nan goma da ke zamuna cikin Nijar mun zama tsinciya maɗaurin mu guda ne lak kullum shawaran mu ɗai ce a cikin Nijar Nijar ko Masar ba ta mu da Raija ba. sai kasar Nijar, wadda ministan lafiya na kasar Dr. Ilyas Idi mai nasara ke halartar taron ministocin lafiya na kasashen duniya a janiba Na nemi ji daga bakinsa makasudin halartar wannan taro da kasashen duniya sama da 200 ke halarta. Mahara ta farko da an fara an wara game da kasa goma sha biyar Nijar na cikin wannan ƙasa goma sha biyar da an fara da su. Lalle mun yi bayani bisa duk abin da ƙasar mu take ciki game da kiwon lahiya inda an ka tashi irin kokarin da gwamnati ta yi da irin eh, kurakuran da adda kotun da ya kamata a gyara da irin kama muradun karni waɗanda Nijar ta cimma da kuma waɗanda za ta cimma da kuma waɗanda sun kai kingi da kuma irin tallafi wanda muke so don mu ci gaba. lalle bayan jawabi da mun kai da sunan ƙasar Nijar da sunan shugaban ƙasa shugaban gwamnati lalle wanda mun ka kare mun samu karbuwa karbuwa babbar karbuwa tunda zan yi maka albishi wanda mun ka kare mun zo mun yi wata taruwa da foundation ta Melinda Gates da ta ɗauki alkawalin za ta zo kasashen eh, ganamu da Nijar da Burkina Faso da mali tunda muna cikin eh, wata matsala game da abin da ake ce ma malari tropical negligee za su kawo tallafi a gaida dr elias idi mai nasara masu mu duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin injiniyan namu wasu alasan dan mutan suleja ni garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri